أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dalalatin finnar yau muna nawa ga wata na to bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina ci gaba da karatu cikin littafin rijalun wa nisa'un haular rasul صلى الله عليه وآله وسلم نفضيلة الشيخ سعد بن يوسف أبو عزيز حفظه الله تعالى بساق إيكونا الله tare da yaddarsa za mu ci gaba da karatu yau idan zan iya tunawa daidai za mu tashi akan darasi na goma sha uku wato karatu na goma sha uku kenan a cikin wannan littafi haka ne tsayib to gabanin fara karatu akwai dan shawari da nake nema in kun goyi baya yan uwa abokanan karatu na sai na mika shi zuwa ga jama'ar da suka dace magana ce wacce take karama kamar da kowa ya sani alhamdulillahi aiki ne ya kawo ni nan kuma harka na karatu ya zama kamar riba ce ta kafa muna roƙon Allah Allah ya sa albarka a cikin haka To, akwai ɗan harkoki da ke ɗan tsawaita a yanzu da yawa a kayi na musamman a ranar litinin a yanzu. Wasu lokuta nakan yi tafiya karatun kawai shi yake dawo da ni. Har wannan weekend ina Kaduna, to nakan takura matuƙa da gaske gaskiya a zaman darasin yanzu a litinin. Mafiya yawa wani lokacin kan da a tafiya litinin ɗin ne. In ban tafi lecture wani gari ba wancan satin na tafi misau wannan satin na tafi Kaduna duka kuma harka ce ta addini ta kai ni. to hakan yakan ɗan yi wahala matuƙa da gaske wanda nakan sha wahala bayan wannan akwai wasu harkoki da ni suka shafa kai tsaye wanda litinin ɗin kusan ya fara zama takurwa a gare ni to akwai tuna ga tun lokacin da aka fara ba da shawaran karatun an gabatar da cewa options ɗin karatun biyu ne lokacin kwanaki da nake gari litinin talata to matukar babu wani takurwa in a cikin masu babu mai cutuwa ina roƙon karatun ya koma ran talata eh na da ke da muhimmanci shine za a ɗauki maganar a miƙa ta zuwa ga wanda za su duba wanda suke tsara yanayin darussa din an ce akwai darasin da ake rallitin na ƙur'ani a wurin talata ko akwai darasi da ake na ƙur'ani so ba laifi a a duba yiwuwa in zai yiwu a taimaka wannan ya dawo litinin wato in akwai wanda yake da objection yana ga daukewa a litinin baya so yana iya magana a'a dakata mana ai kowa yana da iko ni na fi so in sha wahalan da wani ya sha wahala akan na dauke in dai wahalan na ne to zan iya daurewa in sha wahala bar abin da nake tsoro shine wata ran an yi to wata sati ba za a yi ba zai iya faruwa haka na'am to wannan mun mika shi zuwa ga jama'ar da alhakin yake hannunsu kwamitin wa'azi ke ma da ce ko to Allah ya saka da alkhairi sai a duba yiwuwan hakan Allah kuma ya jagoranci alkhairin da ke ciki Allah ya tabbatar abin da kuma yake kuma bayan haka Allah ya kawar da shi na'am don haka yanzu wannan magana an batta litinin mai zuwa ma za a yi karatu ran yaushe ran litinin insha Allah tukunna idan akwai an duba yiwuwan ɗaukewa ɗin a litinin mai zuwa sai a sanar da haka ina fata an gane na haka litinin mai zuwa talata da ikon litinin ɗin za a yi karatu da ikon Allah in muna raye Allah ya taimake mu aina za a tashi na'am ina ga an yi nan go na'am shafi na hamsin ci gaba da shaksiya ta umar bin al-khattab radiyallahu anhu malam yace qissatuhu ma'a jabal ibn al-ayham kissar umar ibn al-khattab radiyallahu anhu tare da jabal ibn al-ayham wanda jabal ibn al-ayham wani mutum ne wanda sa ba musulmi ba ya shigo cikin addinin Allah bayan ya shiga ya fita to akwai abin da ya faru tsakaninsa da Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu akan wannan da ikon Allah malam yake so ya kartar da mu hakikanin abin da ya faru riwaya annal jabal ta al-ayham akhiru mulukil ghassasina hakika an ruwaito cewa jabal ibn al-aiham shine sarki na ƙarshe a cikin sarakunan ghassasina ghassasina wasu jama'a ne kabila da ke zaune a wani gari to sun yi mulki kala kala mulki na kama karya to a cikin jerin sarakunan da suka mulke su har zamanin da sahabbai suka riska wannan jabula bunu al-aiham radiyallahu an a lokacin da ya musulunta shine wanda yake sarkin ƙarshe a cikinsu na'am hina raghiba fil islam aqbala fil madinati aqbala madinati fi maukabin kabir lokacin da ya kwaɗayi a cikin musulunci aqbala ala madinati ya fiskanto garin madina fi maukabin kabirin a cikin taron jama'a cikin ainihin ayari wanda yake mai girma iya cikin wannan jama'a alaihim thiyabul washi tare da su akwai kaya alwashi kalman alwashi na ɗaukan ma'ana biyu ana iya cewa thiyabul washi kayan da ya ɗauki kala kala a ce akwai kore akwai bulu akwai green tare da cewa an samu wani kala a cikin kalolin da ke jikin kayan yafi majority ɗaya kenan na biyu ana iya cewa siyabul washi kayan mulki dukkan rigar mulki da ake sana ce mata siyabul washi so in ma ya ɗauki kaya mai ado kala kala ko kayan mulki a matsayinsa na mai mulki shi kayan mulki ke tare da shi wa huwa labisu taji yana sanye da ainihin taji nasa taji shi ma kayan mulki ne akwai taji wanda ko da tajin kisra ke sawa mai kama da hula wanda za a sa daga sama ya sauko har kasa haka yana rufe kai yadda ka san hula amma yana saukowa rufe jikin mutum ga baki ɗaya tun daga sama to shi ake cewa asali tajin fa fariha umaru bi qudumihim umar bin al-khattab radiyallahu anhu yayi farin ciki matuka da gaske da iso waɗannan bayin Allah dan sun zo ne dan karɓan addinin Allah falamma ja al-mawsim haƙiƙanin lokaci da lokaci ya zo ai mawsimul hajj lokacin aikin hajji kharaja lil hajj ma umara radiyallahu an shi jabala sai suka fita da umar bin al-khattab Allah ya kara masa yadda don kokarin yin aikin hajji fa baina huwa yatufu bil bait a lokacin da shi jabala bin al-ayham yake dawafi a gindin dakin Ka'aba yana zagawa yana dawafi a gindin dakin Ka'aba kuma shi jabala mun bayyana cewa sarki ne haka ne طيب yana da wafi وطيع على ala رجل من min سي sai wani mutum daga cikin jama'ar fazara fazara kabila ne banu fazara to sai wani mutum daga cikin kabilar banu ya taka kayan jikinsa kayan jikin mai dawafi ya zo me wani kaya ke dawafi da su ya sanya haramin sa a jikin khairan wannan mutumin kabilar banu fazara sai ya taka kaya yana takawa fa halal izaru kayan da ke jikin jabula sai kawai ya warware shi tamahu jablatu ala anfihi shi jabala iya juya sai zabga wa mutumin mari shi wannan mutumin kabir banu fazara fa hashamahu sai fasa masa hanci ya mari kan hancin sai fasa hancin wasalar damu sai jini ya gangaro daga hancin sai ya zube shi wasta'adda al-fazari alaihi umar sai wannan mutumin kabilar banu fazar shi ake cewa alfazari mutumin da ke daga cikin banu fazar din daga banu fazara sai kai kara zuwa ga Umar bin Al-Khattab radiyallahu an naje ina dawafi ban sani ba na taka shi ya zabga mun mari tare da cewa ko haƙƙin Allah ka taba ko na taba a cikin kuskure Allah bai kama mu a cikin mantuwa Allah bai kama mu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana hatta haƙƙin Allah Allah yana mana afuwa akai ballantana haƙƙin mu mu yan adam so kula da wannan mutumin da ya taba haƙƙinka bai sani ba bai kai kamare shi ba in akwai abin da ya bata maka na iya cewa ya biya wannan babu damuwa a babu mutum ya yi kuskure taba wani abu naka ko ya zo ya buga ma mota ya fasa ma wani abu kana da ikon cewa ya biya amma na baka da ikon kamare shi so marin sai ya zama yayi me yayi ta'addanci mun fahimci wannan da kyau tayyib faqala umar li jabala sai umar ya ce wa shi jabala da yi marin ma da aka li an taltama hadal fazari me ya dauke ka har kamar wannan mutumin kabilar banu fazara din me ya ma kamare shi kale yace innahu wa izari fa hallahu shi ya taka kaya ne ne dake jikina har ya warware kaya kula da wannan da an juya sai an zabga masa mari فقال عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتي أما وقد أقررت إما أن ترضيه وإلا فعل بك مثل ما فعل به Umar ya ce ama wa kadi karatu haƙiƙa na tabbatar maka imma an turdiyahu ko ka yadda da shi da wani abu ka je ka bashi hakuri yazo ya ce bun ya yafe maka wa illa in ko bai ce ya yafe maka ba baka yadda da shi akan ka zalunce shi ya barka ba fa'ala bika mithla ma fa'alta bihi zai aikata maka irin abin da ka aikata masa marin da ka zabga mar shi ma zai zo ya zabga maka mare, kaga adalcin musulunci kenan kala jabala jabala yace a'a ayus na hadha yanzu a aikata haka wa ana malikun ni royal highness a zuwa zabga mun mari wa huwa suka shi iyanan talaka yanzu dan na mare shi duk mulki na shugaban gassasina kuma sai a zabga mun mari ai ni mai mulki ne shi kuma fa shi talaka ne sai wannan magana kala umar umar yace laqad sawwal islamu bainaka wa bainahu musulunci ya riga ya daidaita tsakaninka da shi tun da kai musulmi ne shi musulmi ne maganan kai sarki ne shi talaka ne babu shi yanzu musulunci ya riga daidaita shi yasa ko da wani kabila kaza ne wani batangale ne wani berebe ne wani inyamuri ne wani bahaushe ne wani kanuri ne wani bahaushe kowane irin yare a duniya matukar an shigo musulunci babu fifikon yare tsakaninmu kawai muhimmin abu shine addini inna akramakum indallahi atqakum maganan ina tinkaho ni bahaushe ne nafi wancan inyamuran wani inyamurin nan iya tinkaho fi wancan wallahi alazim a jahiliya aka san shi maganan yare kwata kwatan an shigo addini mantawa ake da shi wannan dukkaninsa kawai lita arafu ne dan kawai kusan juna in kuna magana daidaituwa shine kawai shigowa addinin Allah shi yasa qur'ani ke cewa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kalmar da ke daidaita tsakani na da kai wato ko al-yahudu wan nasara in sun ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mutum ya fito daga kasar isra'ila ne ko ina ne karka ya zaton cewa ni na fi shi asali a'a in ya furta kalman kai da shi daidai ne sai ce to kula da wannan kai jabla kana saki shi talaka ya ce Allah dai annabi manzon Allah kai ka faɗa Allah dai annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kula da wannan ba maganan kai ka fi shi fama tafduluhu bi shay'in illa bi husnil amal ba za ka fi shi da komai ba a duniya sai dai in ka fi shi kyakkyawan aiki idan ka fi shi kyakkyawan aiki to wannan shine kawai zai bayyana cewa ka fi shi matsayi a wurin Allah yin aiki mai kyawu ma'anan aiki mai kyawu malaman sunna na bayyanawa shine cika sharuɗa guda biyu sharadin farko mu yi abu bil ikhlas mu yi shi don Allah sharadi na biyu mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sharuɗa guda biyu idan sun auku shine aiki mai kyawu na farko al ikhlasul ibada na biyu tajridil mutaba'a li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kayi koyi da sunna ba kai aiki don Allah ba aikin ba mai kyau bane in kai don Allah amma na aikin bai samu rijista amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba aikin ba mai kyau bane shi yasa qur'anin Allah ke bayyana mana hatta rayuwar da muke a duniya aihuwar mu da aka yi kwana ɗaya a duniya kwana biyu wata ɗaya shekara ɗaya shekara biyu mun kai shekara ashirin talatin arba'in sittin har mu mutu Allah ya jarabe mu ya halice mu mu rayu ne a duniya mu mutu mu bar duniya don me don aiki mai kyawu khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur rayuwar mu kwata kwata manufar halittar mu shine wane ne zai aiki mai kyau na farko ya aikin da ikhlasi na biyu ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin aikin da yake yi idan wannan sharuɗa guda biyu sun auku to wannan shine me husnul amal kenan kyakkyawan aiki muna roƙon Allah Allah ya bamu ikon yin aiki mai kyau wallahi alazim duk wanda mutum zai a duniya in bai cika sharuɗa wannan guda biyun bashir me yake yi sune shurutu qabulil amal sharuɗan karban aiki duk aikin da zamu yi a duniya sai mun cika sharuɗa biyu Allah ya karba in ba mu cika ba Allah bai buƙatan aikin mu muna roƙon Allah Allah ya kare mu daga bacin aiki qala jabal jabal yace wallahi na rantse da Allah laqad rajautu an akuna fil islami azumin minni fil jahiliya ni da nake bukata in na shigo addinin Allah a kara min mulki in ina sarauta daraja ta biyu a mai daraja ta ɗaya kuma yanzu a zo ce za a mare ni ni ai shigowa na musulunci ina so a ce mulki karuwa yayi qala umar innahu kadhalika umar yace ai hakan ne shigowanka musulunci ai mulkin ya karu ne me dalili saboda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu cewa kunna azalla qaumin fa azzana lahu bil Islam wa law tabna al-izzata bi ghairi Islam azallana Allah mun kasance mu ne mafiya kaskancin mutane da muka shiga addinin Allah sai Allah ya ɗaukaka mu inda mun nemi taimako da wani addini ko ta wata hanya ba ta musulunci ba Allah zai kaskantar da mu kula da wannan sai ya ce ai shigowanka addinin ɗaukaka ka kara to anan ga abin da muke fahimta abin da shi jabal yake nufi da abin da Umar radiyallahu ke bashi amsa daban ne shi iya nufin mulki na sarauta kama karya ya karu idan da idan yace kawai ayi a aikata to yanzu idan ya kalli abin ko bai fada ba sai aikata yanzu idan mulki ka samu na kama karya ba na jidi ba in ka samu sarki ya kalli littafin nan yace wannan littafin rediyo ne idan akwai bafaji a gefe ina mulkin kama ka an ce me wannan zai ce wallahi tallahi rediyo ne idan sarki can ya ce labarai duwa ba ne littafi ne in haka sake tambayan sa me zai ce wallahi tallahi littafi ne shi duk abin da sarki ya faɗa menene sai yi biyayya zuwa gare saboda respect an samu wani mafaje iya da sarkinsa sarkin sai ya tafiya wani gari to sarkin ya fahimci sunna in yayi tafiya yana sallan kasaro bafajan iya zaune a gida ba inda yaje sai yana sallan kasaro aka tambaye shi me yasa kake kasaro baka je ko ina bai ce ai sarki yayi tafiya yana kasaro aka ce to ai kai baka yi tafiya ba ce ai bin na gabi bin Allah wannan shi tsabar biyayya ne <laughs> to wannan shi ne magana din shi ya dauka kawai bin na gaba bin Allah so da kala umar innahu kazalika umar yace ai haka ne ba wai kama karya shine daukaka ba a'a a yi rayuwa ta adalci la darara wala dirara wannan shine daukaka kai baka cuci wani ba sannan wani bai cuce ka ba wannan shine zaman lafiya kuma ɗaukakuwa ba ana dubawa a duniyance ba ne ana duba a menene a lahirance ne me yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atikakum wanda yafi kowa daraja a wurin Allah wanda yafi kowa jin tsoron Allah ne duk mulkin da muka mallaka a duniya in babu takawa a zuciyar ba mu fi kowa ba abun da ke ɗaukaka mu fi kowa a duniya wallahi shine jin tsoron Allah ba abun da ke da amfani sai dai duk abun da za a ji tsoron Allah a ciki Allah ya ba mu ikon yin haka qala jabal jabal yace akhirni ila gadin ka jinkirta mun zuwa gobe gabannin a yanke mun hukunci na za a zo a mari hanci na har jini ya zo to a dan mun jinkiri zuwa gobe hatta ufakkira fil amr ya amiral mu'minin har in yi tunani cikin al'amarin ya kai amiral mu'minin kana umar zalika laka umar yace babu damuwa wannan an baka shi zuwa gobe Allah ya kai mu ai magana mai sauki ce falamma kana janaha al-lailu kharaja huwa wa ashabuhu lokacin da dare yayi jabal ibn al-ayham da sahabbansa ma'anan sahabbai a luga shine tabi'un wa matbu'un wanda ake bi da wanda yake bi shi wannan shine suhuba babin istilahi ne sai a ce sahabi man zamana nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amana bihi wa mata fil islam ta mana in dai a larabci ne kawai sahabi ne duk wanda ke bin wani mutum no haka sai fita da shi da sabansa hatta dakhalu al-fustantiniyata har suka shiga cikin kasar Constantiniyya amma na ma ya kitare ne sanda suka ga garin misira daga nan suka daka tsalle zuwa fustantiniya ala hirakil suka shiga kan wani sarki dan hirakil hirakil mun san shi shima a zamani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari rahimahullah akwai wasiƙa wacce aka kai zuwa ga hirakil a cikin kitabu badi'il wahayi wata wasiƙa mai tsawo wanda su Abu Sufyan suka bayyana wanda yake ji tambayan su kaza ya annabin da ya zo. shin dama iyayensa sarakuna ne ko talakawa ne yace suka ce talakawa ne yace inda sarakuna ne sai in ce iya so ya kwace mulkin iyayensa ne aka yi ta tambaya jama'ar da ke bin sa a yaziduna aw yanqusuna suna karuwa ko suna raguwa yace me yace suna karuwa yace to haka annabawan Allah suke kullun suka zo jama'ar karuwa ake ana fahimtar su so a suka shiga wajen hirakal fatan sara jabala wa aqama indahu shi hirakil sai ya karbi ainihin jabala har ma ya zauna a wurinsa a lokacin jabala sai bar addinin musulunci sai koma christianity wa aqama indahu ya ci gaba da zama a wajen hirakil ya shiga musulunci ya fita akan mari ɗaya yanzu ya sa bar addinin Allah malam yace wa haka za yadribu umar ibn al-khattab masalan ra'iyan lil hakim al-adil kamar haka umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yadda yake buga masalan misali ra'ian misali wanda yake mai kyau in an ci abu ra'i shine wanda yake kyakkyawa lil hakim ga duk wani mai hukunci al'adil mai adalci wannan abin da Umar ya ishe ka darasi haka kake a shugabancinka in an ce shugabanci kar mu dauka wai sai mai kujerar mulki kadai hatta mu abin da aka kallafa na mana na mulki ya hau tsakanin matanka da 'ya'yanka sai ka adalci wannan wajibi ne a kanka haka tsakanin jama'ar da kake jagoranta a unguwar ku ko da ba mulkin addini bane a ce layi kaza wani shine shugaba ya hau kai masallaci a ce yan kwamiti wani shine shugaba mulki ya hau kayinsa anguwa kaza a ce wani shine shugaban musulman wurin akwai mulki a kansa ana bukata ya adalci wannan ko bai tsaya ba hatta wanda ya hau kan mulki na kujera da ke jagorantan ƙauye ne ko gari ne ko ƙasa ne ko ma wani irin mulki ne amma dai in ana maganar mulki kar mu rena mulkin da Allah ya tsira mana mu ma fa Allah zai tambaye mu akai matar da ka aura mulki kake akanta haka kuma yayan da ka haifa mulki kake a kansu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku kowa makiyayi ne mai kiwo ne kuma kowa Allah zai tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi Allah ya bamu ikon yin kiwo mai kyau wa sadaqa sa'id ibn suwaid indama khataba an-nasa Himsin, hakika sa'id ibn suwaid rahmatullahi alai ya faɗi gaskiya indama khataba an-nasa lokacin da ya mutane khutuba bihimsin a wani gari da ake ce masa himsin garin iya kusa da ainihin ƙasar sham ne faƙale ya ce nas ya ku mutane inna lil islami ha'itan mani'an lalle musulunci iya da ha'itan wani shinge da ya kewaye musulunci din mani'an wanda ke hana duk wani mutumin banza ya shigo addinin Allah din akwai shingen da ya kewaye musulunci yake hana duk wani mutumin banza shiga wa baban wasiqan sannan musulunci iya da kofa mai karfin gaske fa haidul islami alhaqqo haƙiƙanin shingen musulunci shine gaskiya shingen da ya kewaye addinin Allah shine gaskiya shi yasa Allah ya ce wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh dhalimina nara ku faɗi gaskiya ta zo daga wajen ubangijinku haƙiƙanin abin da ya wa musulunci gaskiya ne a musulunci babu ƙarya babu ciwa-ciwa ko kaɗan shi yasa duk wani abun da ya shigo musulunci in ba na gaskiya bane iya lalacewa Allah yace bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun so hakikanin abun da yake wa musulunci babu komai sai gaskiya babu ƙarya ko kaɗan a cikin addinin Allah duk maganar Allah gaskiya ce duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya ne da wannan malaman sunna irin ibnu hajar rahimahullah irin ibnu hazmin rahimahullah suke cewa hatta wai hadisan da ake kawa na targibi ingantattu kamar wanda za a ce man salla isntai ashar raka'atan buniya lahu bihinna baitun fil janna wanda yake nafila raka'a goma sha biyu a wuni ana gina mar da su aljanna hadisi a cikin sahihu muslim wasu sai ce eh za a gina amma an kuma ake ce ai targibi ne ana kwadaitar da kai ne ba da gaske za a gina ba ibn hajar rahimahullah ya ce wannan ba haka bane Allah ba zai gaya maka magana ya walwala alƙawarinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai gaya maka za a gina maka gida aljanna ba ka je filin kiyamu ka samu yaudara kai babu wannan a musulunci wani tarhili kuma a ce wai akwai wuta suna da kaza ga irin azabar wuta yadda Allah ke kira Qur'ani kullama نبذ جلودهم بدلناهم جلودا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كوكما واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا in ana kiran wannan ayoyi sai ka cewa tarhibi ne tsoratarwa ne ba wai da gaske bane haka akwai masu kawo irin wannan ba zan kira sunan tafsiran ba dalibin duba karshe akwai tafsiran da ke kawo wannan cewa tsoratarwa ne ba wai da gaske haka wutar take ba wallahi alazim haka al'utar take babu dama Allah ya gaya mana azabar wuta ya faɗi maganan da ba haka bane kawai dan kokarin wai ya sa mu kar ma mu bishi mana idan mun kafirce Allah da me zamu rage shi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a babu abin da mulkin Allah zai kara idan mun bi shi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a in mun kafirce wa Allah duk duniya ba zai rage mulkin sa da komai ba sai yadhhab bina wa yati bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah bi aziz ba wani abu ne mai wahala akan Allah ba ya tafiyar da mu gaba a yau ya kawo sabbin halittu da in yace musu isma'u wa atihu za su ce sami'ina wa ata'ana kula da wannan duk abin da ka gani a Qur'ani ko ya zo a hadisi ingantacce na kwadaitarwa ko tsoratarwa ba ƙarya bane gaskiya ne in an sifata aljanna annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace mafi talauci a aljannar Allah shine wanda za a bashi kaman duniya sau goma ga hadisin Abu Hadi shi yafi kowa talauci wanda yake yafi kowa abun tausayi kaman a zamanin yanzu ka samu mutum da mata hudu ya'ya 48 a gidan haya kuma bai da sana'a bai kuma da abincin da zai ci kaga ai shine abun tausayi to aljanna yan akwai talaka to wannan shine talaka mai kaman duniya goma wani yanzu idan ka bashi kaman baucin nan daya zai ce to duniya shi kenan shi ko aljanna samu wannan ta ishe shi <laughs> to Allah ya sa a ninka mana fiye da goma a duniya an hana mu buri amma na alahira fa idza sa'altum Allah fas'aluhu al-firdaus da haka mu muna son kololuwa ce ta aljanna firdaus Allah ya kai mu yawwa so da haka shingen musulunci shine gaskiya wa babu al-adl kofar shiga musulunci kuma adalci abin da wannan ke nufi shine abin da ya hana mutane shiga addinin Allah sun gane Allah gaskiya ne ko a yanzu mafiya yawan kiristoci sun gane addinin Allah gaskiya ne particularly jama'a da ke jagorancin su irin fastoci da makamantansu wallahi lazim sun gane abin da dai Allah ya faɗa ne kawai waje sai biha ta anfusuhum zulman wa uluwa kawai shine ransu ya amince da addinin Allah gaskiya ne abin da ake tsoro shine kar mu bar can din abubuwan da muke yi na kama karya ya karye shi kuma babban abin da ake koya shine addinin Allah duk mutumin da ba zai iya gaskiya ba zai iya musulunci ba don addini kawai da in ka shigo gaskiya ne to kula da wannan abin da ake nufi da cewa shingen musulunci gaskiya ne shine wanda bai son gaskiya ba zai iya shiga musulunci ba saboda abin da ya kewaye gaskiya ne sai mai gaskiya ke iya shiga cikin shingen gaskiya amma mai karya fa sai ya tsaya a waje kofar shiga musuluncin kuma adalci duk wanda ya shigo addinin musulunci to wajibi ne adalci mai tsoron adalci sai ya tsauna outside musulunci sai ya ci gaba da yin zalunci da yake bukata sai ce wala ya zalul islamu mani'an mashtadda sultan musulunci ba zai gushe ba mani'an yana hana wasu mutane shigowa cikin wannan shingidin mashtadda sultan matukar shugabanni sun tsananta yadda addinin Allah ke bukata su a cikin shugabanci in dai shugaba zai yi adalci doka da mai mulki da talaka da mai kuɗi da basara ke duk wanda ya karya a yi implementing doka a kayinsa in zai yi wannan to musulunci yana nan ba zai gushe ba duk mutumin da ke kin gaskiya bai su musulunci walaisat shiddatu sultan qatl misayf wala darba misaut sannan zanantawan shugaba ba wai shine kisa da ainihin ainihin takwabi ba wala darban bisaut ba kuma tsanantawa shine kawai a kawo mutum amar bulala ba wannan ba shine tsanantawan shugaba ba walakin sai dai tsanantawansa qada'an bil haqqi shine yin hukunci da gaskiya duk inda shugaba yake hukunci da gaskiya daya na biyu wa akhadhan bil adl kuma daukan abu da adalci to da ikon Allah duk mai tsoron gaskiya da adalci ba zai shiga musulunci ba abu biyu ake neman shugaba da shi na farko shine hukunci da gaskiya uwa uba kuma na gaskiya shine me shine qur'anin Allah ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum al-haqqu anan wurin shine me shine al-qur'an saboda qur'ani malaman ulumul qur'an suka ce iya da sunaye da yawan gaske kuma dukkan sunayen qur'ani suna bayyana features na qur'ani Allah ne in kace alquran sunansa ne inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira sannan kuma sunansa ne alfurqan tabarakal ladhina zal alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira sunansa ne azzikr inna nahnu nazzalna dhikra wa innahu lahafidun sunansa ne al-mau'iza ya ayyuhan nasu qad ja'arkum mau'izatun min rabbikum wannan sunansa ne sunansa ne ruh wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wasu malamai suka ce al-haqqu ainihin al-hikma ma sunansa ne ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya aharan da haka ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum al ayi ma'ana al haka qur'ani ma sunansa ne gaskiya so kula da wannan zaka ga duk littafin Allah ba mutumin da ya ce ma ga ƙarya a ciki wa akhadha bil adl kuma dauka da adalci duk abin da zamu yi mu dauke shi da adalci in shugaba zai dauki dukiyar talakawa ya dauka da adalci in zai hukunci akan talakawa yayi da adalci idan zai hukunci akan masu kuɗi yayi da adalci in zai hukunci akan waɗanda yake jagoranta yayi da adalci mun bincike nan da kyau Allah ya taimake mu akai al-imam al-hasan al-basri yasifu al-imama al-adila al-imam al-hasan al-basri al-hasan al-basri tabi'i ne sunansa al-hasan bin abi al-hasan al-basri iya daga cikin tabi'ai waɗanda Allah ya musu baiwa da jin tsoron Allah da kuma iya wa'azi a cikin tabi'in ana magana jama'a da suka fi kowa iya azumi wa ainihin wa'azi iya cikin as-sabiqun al-awwalun hakikanin magana a gaya ma ta kama ka ta yi tasiri a jikinka a yi kokarin takura ma kalmomi kaɗan a cikin magana kaɗan ta gamsar da kai iya daga cikin as-sabiqun al imam al-hasan al rahmatullahi alaihi ya riski sahabbai wani bangaren su sai dai suna sa cikin ainihin sigarut tabi'in za mu ga imamul bukhari rahimahullah ya yi ta kiran sunansa cikin aljami a sahih nasa haka imam muslim rahimahullah iya da hadisai da yawa da yake kawowa irin sa irin ibn al-jawziya ibn al-jawziya iya cikin jama'ar da Allah ya musu baiwa da wannan kamar yadda Sheikh Ali ibn al Khaliq irkan yake ba ya kai matakin da idan yana wa'azi ibn al-jawziya a majalisin sa akwai jama'ar da saboda tsoron Allah da kuma tasirin wa'azi a jikin su suna iya suma in yana magana magana yake sai dan adam mai fadi a wurin ya suma saboda tasirin maganar da ake gaya masa zalika فضل الله يؤتيه yasha يشاء haka imamu الحسن al يصف ya siful imama al-adila iya siffata shugaba adali wanda zai jagoranci jama'a wanda yake adali hikimar kawo wannan shine saboda rayuwar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu gaba da yanka dauka daga farko har karshe babu komai sai adalci duk wanda ya karya doka za a implementing doka a kayansa Qur'anin Allah bai yi sauki ba shugaba ne mahaddacin Qur'anin Allah ne malamin islamiyya ne liman ne kowane ne kare doka a musulunci sai a ce me a tsaye da haddi a kayansa yadda muke maganan cewa za a rika tsaye da haddi yanke hannu ainihin kashe wanda ya taɓa yin aure idan ya yi zina haka kuma wanda ya ridda da makamantansu ba wai ana faɗa akan wani da wani bane fa hatta mu da muke magana in mun yi laifin a yi me a yi implementing dokar a kayan mu ba abun da ke halakar da mutane a duniya kamar a ce doka wani na shugabanci amma na karkashin shugabancinsa wani doka na aiki a kansa wani ba aiki a kansa kamar yadda hadisi ya zo a bukhari annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace innama ahlaka man kana qablakum idza saraka fihi mudda'ifu idza saraka fihi musharifu tarakuhu wa idza saraka fihi mudda'ifu aqamu alayhi idan babban mutum yayi laifi sai a ce a bashi in karami yayi sai a ce a tsaye da doka a kansa shugaba adali duk mutuncin mutum duk mulkinsa in ya kare doka ana implementing akai da wannan musulmai muke kalubalantar hatta constitution na Najeriya bai karantar da adalci ba in rake wannan muke ake da shi 1999 constitution wajen 281 section nasa ya ce wai governor deputy governor president and deputy president they cannot be interrogated or imprisoned for any action they may take while in office da wanda yake gwamna mataimaki ai hakuri wa'azi ne shugaban kasa da mataimakinsa su waɗannan mutanen la yus'aluna amma yaf'aluna wa yus'aluna babu wanda ya ya tambaye su akan abin da suka aikata sai dai su ne masu yin tambaya ba wanda ya ya zo ya tare su akan mulki cewa ya ce ku yi kaza ba su isa su laifi kuma a kama a daure ba laifin da za su yi a basu ni da kai mun yi sai a kama a daure to kaga daga wannan ya kai musulmai su iya kalubalantar ma constitution din gabaki ɗayansa cewa mu muna da adalci da ya fi shi yadda za a yi doka akan talaka haka za a kan kowane mai mulki kuma da darajarsa wannan sai mu gode wa Allah da wannan addini wallahi alazim bamu da ni'ima a duniya da ya wuce musulunci duk ni'imar da kake ji Allah ya maka nan ba ni'ima ita ce me musulunci annabawan Allah da manzanni masu daraja alfahari suke da addinin Allah a duniya ba a yi mai mulki irin Yusuf alaihi salam ba annabin Allah kirari yake masa da alkarim ibn alkarim ibn ibn alkarim babba dan babba jikan babba jikan jikan babba shi annabi ne annabi ne kakansa annabi ne kakan babansa annabi ne akwai mulkin da ya wuce wannan a duniya ga hadisi ko cikin riyadu salihin annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata an gare shi aka ce ba man akramun nas wafi kowa mulki a duniya fadan sa farko sai ya ce yusuf nabiyullah in dai mulki kake ne ba wanda ya kai yusuf annabin Allah yanzu mulki ba sai ga wani karamar mulki aka bashi misali a ce wawan sarki amma sai ga duk ango suna ina gaba wanda ya kai saboda shi wawan sarki ne to balle wanda aka ce annabi dan annabi jikan annabi jikan jikan annabi to wani mulki ya wuce wannan tunda wawan sarki ma iya kaho yana gafi kowa a cikin jama'a amma duk da wannan duba maganar da yake yi rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirah ne musliman wa alhiqni bis ya Allah ka mun baiwa da ka ban wani bangare na ilimi bai ce ma Allah ka ban ilimi ba sai ya ce me ka bani wani bangaren mulki afwan bai ce Allah bashi mulki ba duk wannan mulkin sai iya tawazu zuwa ga Allah Allah ka bani wani bangaren mulki haba jama'a annabi dan annabi jikan annabi jikan jikan annabi ya ce wani bangaren mulki wani mulki mutum ne samu a duniya zai ji shi wani abu ne ba da haka ya ce ka mun baiwa da sanin fassarar mafarki nan ma sai ya ce wani bangaren fassarar sanin mafarki inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidina yace kai ka halicci sammai da kasai ba tare da ka kwaikwaya a wurin kowa ba yace anta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniya da lahira duk nan fa yana tamba ma Allah ne sai mika kokon baransa sai yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah kashe ni ina musulmi ka kuma sadar da ni zuwa ga bayinka salihai idan mutum irin wannan zai yi tinkaho da addini iya roƙon Allah Allah ya kashe shi a musulunci ni da kai sau nawa muka taɓa roƙon Allah Allah ya kashe mu a musulunci don Allah don annabi is'al nafsak wa yajibu alayya an as'al nafsi kullu ahadin la budda an yas'al nafsahu mata sa'alta Allah azza wa jalla ay yataqabbala ruhaka wa anta fil islam kam adada marrat mun manta da wannan ni'ima ta baraka wa ta'ala an nukuda wal mulka wal afiyata wa ma ashbaha dhalik lakin al insan la yas'al rabbahu ay yataqabbal ruhuhu fil islam limara saboda mun ni'imar musulunci annabawan Allah roƙon Allah Allah ya kashe su a musulunci suna yi wa ƴansu wasiya da cewa me me za ku bauta bayana da mu su mutu a musulunci am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون duba irin matakin da suke ɗauka damuwarsu shine addinin Allah da kula da wannan mu rika alfahari da addinin Allah adalci shugaba adali yana da matukar muhimmanci mu sifata da haka ni da kai akan matan da muke aure da muke aifa mu yi adalci in an ba mu jagorancin al'umma a masallaci ne a makaranta ne mu yi adalci an ba mu jagorancin al'umma a anguwa ne mu yi adalci an ba mu mulki ta kujeran mulki ne ta siyasa mu yi adalci duk wanda ya adalci ya zama al-imam al-adil su ne jama'ar da annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi hadisi muttafaqun alaihi yace me sab'atun la fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu mutane bakwai da Allah ke inuwantar da su a ranar da babu inuwa sai inuwar Allah mutane bakwai na farko sai ya ce al-imam al-adil shugaba adali shugaba adali shine number one jama'ar da Allah ke inuwantarwa a filin kiyama sannan fa kada ka ji ana maganar inuwa ka dauka ranar kiyama irin ranar duniya ne ko kadan ba su hada hanya ba according to geographers suka ce wai the distance between the earth and the sun is about 147 million kilometers ratan da ke daga kasan nan zuwa jikin rana akwai tafiyan kilomita miliyan 147 miliyan 147 gobe kiyama Allah zai sauko da ranar kayin ya ce tsakanin mu ta kamar mil ɗaya ne mil ɗaya malamai sun yi tafsiri biyu tafsirin farko wanda suka kai nesa suka ce mil wannan na tafiya da kake na mota su ce mil ɗaya wanda suka ce kaɗan suka ce hakikanin mil shine kamar tsawon tsinken da ake sa kwalliya ido sunansa mil suka ce tsakanin kan mutum da rana yadda ka san tsakanin ratin tsawon ainihin tsinken kura tando yanzu ka da ta 147 million kilometers za a kawo ta nan wurin annabin Allah ya ce mutane wani zuba za ta kawo masa gwiwa wata za ta kawo masa gwabri wata za ta kawo cikinsa wata za ta sa shi har wuyansa za ta iso za mu tsaya a cikin wannan hali shekara dubu hamsin amma na shugaba adali bai san wannan musifa ta ranan ba Allah sa cikin inuwa kuma duk inuwa duniya ta kare ko maganan kiyama fan ana yi ba wai magana ce ta kawai mutum ka tunanin da ake bamu labari da za a yi gudun fanfalaki a sa da tasu ta kuka ce kowa zai gudun fanfalaki wai dunduna da za ta rika tabo kiyar mutum ana ka samu dattijo shekara ɗari ya ta kuka a ce baba kai ma sai ka yi gudun a hakan ne ce wallahi a ce wallahi haka sai ka yi gudun zai yi wannan gudun fanfalakin to ba haka ina za a je wai za a ce za a yi ta gudu sai an je falastino a guje abaja ba ina za a je sau haka wannan shugaban adali bai san wannan musifa ba da na ce muna iya shiga a cikin adalci na farko wanda yake da mata biyu akwai bukatan ya zama imamin adilin mai uku mai hudu ya shiga ciki hatta mace ɗaya sai akwai bukatan ka zama imamin adilin hatta ƴaƴanka a yaya idan za ka rika fifita wani ɗanka akan wani babu dalili kai ba shugaban adali ba ne. ga hadisin ainihin annu'man bin bashir lokacin da babansa ya saya mar wani abu ya bashi kyauta sai je wajen manzon Allah yake ga masa na ba wa na kaza annabin Allah sai tambaye shi yace a kulla waladika na hal tahu mithla hadha duk ƴaƴanka a duniya ka musu irin wannan kyauta sai yace a sai yace fala idan yace da wannan kyautan babu ita a wata ruwa yace ba zan maka shida akan kyautan da kai wa danka hana sauran ba ka a wannan kike saboda shi mai daraja ne wannan bai da mutunci sai ki saya amar keke wannan bai halarta ba sai dai idan ka sa musu wani abu ne tsakaninsu wanda ya naɗe a jaraba zan saya mar keke sai ka saya mar babu damuwa ko kuma wannan yana ainihin sakandare ne form one yana zuwa nesa wannan firamare yake yana anguwar babu damuwa an ka saya na sakandare saboda bukata ta kawo da sharadin wannan mara ke firamare in ya zo gabar keke in kana da hali zaka saya masa in baka da hali la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha amana cikin rayuwa kyauta naira hamsin ka ba wannan yi kokarin ba wannan ɗinki in za ka yi kar ka saya wannan yadin dubu ɗaya wannan yadin naira ɗari ɗaya babu mutunci a ciki hatta 'yan mu sai mun yi adalci a ciki Allah zai kira mu gobe kiyama mu tsaya gaba ga Allah da ya'yan mu mu yi shari'a yau mana da kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yamini fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila zaka tsaya da matarka ku yi shari'a ka tsaya da danka ka yi shari'a in ka ja su zuwa gaban Allah suka bi ka ku tafi aljanna ka ja su zuwa gaban Allah su bin ka Allah ya kai ka aljanna ya kai su wuta ka ja su zuwa ga sabon Allah su bi ka Allah ya kai ku wuta ka ja su zuwa ga sabon Allah su bin ka su bi Allah Allah ya kai ka wuta ya kai su aljanna wannan haka ake rabuwa dama wannan su ne jinsi guda hudu da za su ya gaba Allah a rabar iyalai Allah ya sa mu wurin gabaki ɗayan mu cikin jama'a da za su je filin kiyama su tafi aljanna da iyalansu kuma Allah ya sa duk wani musulmi da ke duniya shi ma ya samu wannan daraja da bi imanin واتبعتهم ذريتهم بإيمان Allah ya sa mu a أتكين سو na'am to shi imamul hasan al-basri yana siffata shugaba adali a wa'azin da yake malam yace kataba Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala Umar ibn Abdul Aziz Allah ya masa rahama ya rubuta lamma wallal khilafa lokacin da ya dauki jagoranci shugabanci ila al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri zuwa ga al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri da cewa ay yaktuba ilaihi bi sifatil imam al-adil ya ga mar siffar shugaba adali shi ainihin Umar ibn Abdul Aziz mai mulki ne shi kuma al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri malami ne da wannan ya sa wajibi ne duk masu mulki su rika neman malamai masu jin tsoron Allah suna neman shawarin su malaman da ba mulki ya dame su ba malaman da ba duniya ya dame su ba damo su ci gaban addinin Allah wajibi ne babu dama mai mulki bai karatu bai yi adalci babu ilimi dole sai malamai na gamar menene adalci don matsalar shine mutane suna daukan addini da hankali musulunci ba a yin sa da hankali sai da ilimi duk hankalin mutum in babu ilimi hayaniya ne da bankaura علم الأليم وأقل الآكل اختلف من ذا الذي منكما قد أحرز الشرف فالعلم قال أنا أحرزت غايته فالأقل قال أنا الرحمن بعرف فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في فرقانه اختصف فبان للأقل أن العلم سيده فقبل الأقل رأس العلم وانصرف هنكلي ɗauka أبو a hankali babu ilimi bai yiwa su rika neman malamai suna gaya musu menene hakikanin matsayin musulunci idan ka san tarihin Umar bin Abdul Aziz zai baka abin mamaki iya daga cikin zuriyar Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu shine khalifan musulunci na goma sha biyu ka dauko daga Abubakar Umar Uthman Aliyu radiyallahu anhum in ka dauko daga Banu Umayya shine na takwas shine mutumin da muka kira kisa saba ya kunna fitilla yana irga kudin talaka abokin sa yazo shi ya kashe fitilla yace ya ka kashe yace da ina irga dukiyarsu da kudin kananzir din su ne ina tsoro kada in je Allah ya tambaye ni mun kona kanan in talaka cikin hira da abokina na bar irga dukiyar ba shine mutumin da bayan Allah dauki rayuwarsa kuraye zakuna a jeji suka fara cin dabbobin mutane dauko labari ai wani ya ce kaza kanka a wani ya ce kaza duk mai mulkin da ke jin wannan bai kai labari sai ka toshe kunne ba ruwanka da gulma shi Umar ibn Abdul Aziz yana da wani lokacin da aka bashi khilafa sai wani ya zo shi masa ai wani wani ya ce kaza kaza a kanka ya yi kaza kaza a kanka ya yi kaza kaza a kanka budan bakin sa yace zauna a nan wurin za a nemo shi a bincika idan abin da ka faɗa ya faɗa a kaina hakan ne yazo ya tabbatar ya faɗa ka shiga cikin hammazin masha'in binamim idan ya faɗa yace in bai faɗa ba fa yace kamar buhuta ne idan yayin ka yi hammazin masha'in binamim kai annamimi ne in yayi laifin idan kuma bai yi ba to yanzu a kama ka da laifin kayi kazafi kai zauna an gama kai yanzu ɗan biyu ne in yazo ya ce eh yalla boy na zage ka to kai da ka ka complain kai annamimi ne idan kuma ba a zaga ba to yanzu kai kayi kazafi sai ka san yadda zaka tsira shi yasa babu alkhairi gulma musamman zuwa ga shugabanni sai mu bata al'umma haka za ka ga wani ya ce kaza an yi wa'azi shugaba an zage ka sai ga mutane na daukan irin wannan hatta masu aiki na SS ku rika sani fa cewa in mutum musulmi ne kuma dole ne fa kare addinin sa kar ka ɗauki labarin da zai cuci addinin ka kai don kana so a ma promotion wannan babu alkhairi ay yaktuba ilayhi bi sifati al-imam al ya rubuta mar siffar shugaban adali adali fa kataba ilayhi al-hasan rahimahullah sai hasan Allah ya masa rahama ya rubuta yake gaya masa ga wa'azin da ya masa yace ilam ya amiral mu'minin ka sani ya kai shugaban mu'minai anna Allah ja'ala al-imama al-adila qawwama kulli ma'ilin lalle Allah ya sanya lalle duk wani shugaba adali kawwama mai tsaida kulli ma irin duk mutumin da ya karkace hakkin shugaba adali ne a ce wani ya karkace ta ya za a miƙar da shi ya bisanta wani iya zuwa yin kwallon kafa sai a ce ya za a yi dera wa da kulli ja'irin kuma iya nufan dukkan wani ja'iri mutumin banza aikin shugaba adali ta yaya za a yi a nufe shi don a miƙar da shi ya zama mutumin kirki wa salaha kulli fasidin sannan kuma mai gyara dukkan wani mutum fasidi batacce ne wani iya shan giya wani iya sata ba wai mu shugaba ta yaya za a yanke masa hannu ba ta yaya za a yi a gyara shi ya daina yin wannan sata in akwai haƙƙin da aka hana cikin dukiyar musulmai sai a bashi in an bashi haƙƙinsa sai ya daina yi saboda hana mu talakawa haƙƙi iya sa talakawa su lalace shi idan abin da ya dace a basu na adalci ba a basu yana sa su yi me iya sa su lalace lokacin da shugabanni suka ba talaka abin da ya dace da ikon Allah yana miƙar da su a rayuwa wa quwwata kulli da'ibin kuma shugaba azali shine karfin dukkan wani mutum mai rauni duk mutum da ka sani mai rauni shugaba azali da ikon Allah shine karfin sa in wani bai da karfi wani bai da karfi na jiki ko karfi na kuɗi hob sa shine wa shugaba burin burinsa ta za a yi wa talaka an haihuwa mu taimake shi ko bai zama dalilin ka zauna ba sana'a ba kawai dalili amma aihuwa kai kwamfalin wannan babu alkhairi kuma kai sai ka nemi abun yi wa nisfa da kulli mazlumin sannan kuma shine mai kokarin nemo haƙƙin duk wanda aka zalunce shi wani an kwace haƙƙinsa ta ya za mu kwato haƙƙinsa mu mayar ka sani wannan shine siffar shugaba adali wa mufazzi a kulli malhubin sannan kuma shine mai rudar da duk wani mutum da yake rudaddi saboda zalunci shi ake cewa malhub wanda a rude yake saboda zalunci to shugaba adali shi yake rudar da shi kuma mutum bai ya zama shugaba adali sai dai in ya gyara kansa tukunna talaka ake gyaruwa idan gindinsa da kashi sun san da kashin ko ya sa doka za su karya lokacin da suka san babu kashin a ginninsa in ya sa doka dole su bita da ikon Allah yace wal imam al adil ka sani lalle shugaban adali ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai karra'i kamar mai kiwo ne ash-shafiq ala iblihi wanda yake mai tausasawa zuwa ga raƙumansa iya kiwon raƙuma iya tausayin su ar-rafiq biha mai tausayi a kayansu ko mai tausayi zuwa gare su tausayi a kansu wajen abin da zai cuce su ya kare shi tausayi zuwa gare su wajen nema musu abincin da za su ci to haka shugaba adali yake yadda ka san mai kiwo ya tafi jeji da raƙuma ko shanu iya kiwo in sun yi nan ya koro ya tare in sun yi nan ya koro ya tare haka ake bukata shugaba adali ya zama in jama'a sun targade yi kokarin dawo da su ta wani bangare ta bangaren duk abin da ke sa a lalace a yi me a kusar da shi ina fata an gane misali ka ga rijiya inda kake kiwon dabbobinka rijiyar babu gini a cikin rami take haka in an fada ciki dabba za ta halaka saboda zurfinta me za ka yi ko ka kori dabbobin su bar wurin ko ka rufe ta in ka rufe ka ɗora murfi a kai kaga ko an taka sai dai a wuce ko in ka bari a buɗe fa sai a fada shi yasa wannan taimako na shugaba adali sai ya me duk abin da zai cuci talakawa sai rufe gidan giya ne gidan karuwai ne duk wani gidan sabon Allah sai a yi me sai a rufe to haka yake kamar mai kiwon dabbobi alladhi yartad laha atyaba mura'a wanda yake nema musu waje mafi kyawun wurin da za a yi kiwo idan zai yi kiwon dabbobi iya duba ya banya mai kyawu ba gonar kowa bai kai su zai wahala mutum zai je kiwo ya tafi sahara sai dai tafi na sai dai nemi wajen da ake samun ganye a ci to haka shugaba adal yake duk mulkin salamu wasu ta za a yi jama'ar da yake shugabanta na farko alaka su da Allah ta yi kyawu na biyu ta za a yi rayuwa ta yi sauki zuwa gare su wa ha? an marati'il halaka yana kuma kokarin ture su daga dukkan hanyoyin halaka wa yuhmiha min siba shugaba adali yana zama kamar mai kiwon dabbobi ne da ke kare sa min siba daga wajen namun daji munana kamar kuraye da zakuna wa yukannuha min adal harri yana kuma kokarin kare su daga cutarwar zafi wa karri da kuma sanyi wannan aikin shugaba adali ne banda haka sai ya ci gaba da wa'azi zuwa ga wannan amirul mu'minin wa kenan his excellency umar bin abdul aziz may Allah be pleased with him wal imam al adil yace ko shugaba adali ya amiral mu'minin ya kai shugaban mu'minai kal ab kaman uba ne alhani ala waladihi wanda yake hidima saboda ƴaƴansa a rayuwa ya fita sassafe ya tafi kasuwa neman abinci ya tafi kasuwar kauye ya tafi wajen aiki yadda ka san uba ke hidima ga 'ya'yansa to haka shugaba adali yake gaba ga talakawansa duk lokacinsa ya kare akan rayuwarsa ta yi daɗi yas alahum sigharan yana ta musu aiki a rayuwa suna kanana tun suna kwana ɗaya duniya shekara ɗaya wata ɗaya duk rayuwarsa ta kare akan hidimarsu zuwa gaba zuwa hidimarsa zuwa gare su take karewa wa yu'allimuhum kibaran yana kuma ilmantar da su lokacin da suka yi me lokacin da suka girma time da suka zama dattawa sai ya ilmantar da su wannan shine hidimar shugaba adali hatta ba da education haƙƙi ne na shugabanni kuma lokacin da ƙasan nan ake cikin jin daɗi haka ake ai mun san time da ake yin wannan ɗalibi zai je jami'a shekaran farko za a bashi scholarship a jihar su wanda wannan scholarship da ikon Allah ya ishe shi ya sayi mota ya makaranta haka ake rayuwa yanzu kuma sai mutum ya gama makarantar da shekara uku babu aiki wannan shine abin da aka samu kayi a ciki yaktasibu lahum fi hayatihi yana ta nema musu abubuwan rayuwa a cikin rayuwarsa shi shugaba adali zuwa ga jama'ar da yake jagoranta kamar yadda uba ke hidima wa 'ya'yansa a cikin rayuwarsa wa yudakhir lahum ba'da mamatihi yana kuma ajiye musu wani abu yana musu tanadi bayan ya bar duniya me za su amfana da shi yadda ka san uba zai waye gari ya gina gida tunanin san ƴaƴansa su ya rasu 'ya'yansa su zauna a gidan ya dan bar musu mota ɗaya ko nawa mai kama da haka kowane ɗan adam iya da wannan filin in zai ba duniya mai zai bar ƴaƴansa sai bayan Allah kaɗan da tsoron Allah su ya kai wani wannan bai dame su ba to yadda ka san uba ke wannan hidima don barin ƴaƴansa cikin rayuwa mai daɗin ya bar duniya to haka shugaba yake damuwa da talakawansa wal imam al adil ya amiran mu'minin yace shi shugaban adali ya kai shugaban mu'minai kal um kaman uwa ne ash-shafiqa mai tausayi albarra wacce take kubutacciya daga dukkan sabon Allah arrafiqa mai tausasawa bi waladiha zuwa ga ɗanta to haka shugaba adali yake yadda uwa ke hidima zuwa ga ɗanta da tausayi to haka ake zo shugaba ji tausayin talakawansa hamalat kurhan wa wada'athu kurha ta ɗauki cikinsa tana mai ƙi cikin damuwa ta kuma haife shi tana mai ƙi a cikin damuwa kamar da Qur'ani ya gaya mana cikin ahqaf kenan wa rabbathu tifla ta kuma yi tarbiyyansa yana yaro karami shayar da shi ta bashi da makamantansu tasharu li saharihi tana yin rashin bacci idan bai yi bacci ba as-sahar shine rashin bacci uwa ba ta iya yin bacci sai ta yi bacci yana farkawa kuma ta yi me ta farka to haka ake so shugaba ya zama bai kwanciya sai talakansa sun kwanta bai samun nutsuwa sai talakansa sun samu nutsuwa daga sun shiga damuwa sai fara wa tasunu li sukunihi kuma ta samun nutsuwa da nutsuwar dan nata haka ake so shugaba ma ya zama turdihu taratan tana shayar da shi wani ɗan lokaci ya sha nono in ya ƙoshi wa tuftimuhu taratan wannan ba ta bane a cire wannan ɗigo biyu saboda damirin hudin ya udu ila man ila waladiha yawwa so turdi'uhu sai kuma tana shayar da shi wani lokaci ta cire nono a jikinsa wani lokaci ko kuma tana shayar da shi na tsawon wata ashirin da yan kai ko nawa mai kama da haka ta kuma yaye shi bayan duk zai iya ɗauka. wa tafrahu bi afiyatihi tana farin ciki da lafiyar ɗanta wa tahtammu bi shakayatihi tana kuma shiga damuwa saboda kukan da yake ko complain da yake to haka ake so shugaba azali zama idan talakawa suna cikin lafiya kwanciyar hankali sai rika murna daga sun damu sai shiga cikin ruɗa shi kuma muna ganewa tayyib wal imam al adil ya amiral mu'minin lalle shugaba azali kai shugaban mu'minai ka sani wasiyul yatama wato kaman wanda aka bar mar wasiyyan ainihin maraya ne yadda ka san wani mutum ya bar duniya ya ce ga ɗana nan na baka amana bayan ya rasu aka baka dukiyar ɗan da kuma ɗan ka rike to haka ake so shugaba zama akan talakawansa wanda ka san dai mataki na ɗaukan hidimar maraya a duniya gara basa da ke ciki annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce ana wa kafirul latimi ka hatani fil janna ana wa kafi'ul yatimi ka hatani fil janna ni da mai daukan nauyin maraya haka muke a cikin aljanna sai hada wannan yatsun nasa wannan yasa ko ba shugaba ba marayu akwai alkhairi mu rika taimakon su akwai abun kunya ga ahlus sunna muna anguwa ɗaya da shi Allah ya dauki rayuwarsa ga yansa cikin musifa mu muna rike da mu muna ciyar da su muna shayar da su karatun su bai tsaya ba islamiyan su bai tsaya ba bokon bai tsaya ba tarbiya ba ta lalace ba amma na ga ahlus sunna ya rasu sa sun bar boko sun bar islamiyya sun koma kanare sun koma yaron boss dukkan rayuwa ta lace babu mai tunanin wannan bari mu dauke shi mu gyara me kokarin shi yake yaron boss wannan ba alkhairi bane shi kama tudinu tudan yadda kuka haka ake muku idan muka ji tausayin su sai Allah ya kawo mai jin tausayin ƴaƴanmu idan mun bar duniya ga hadisi a bukhari man la yarham la yurham wanda bai jin tausayi ba a jin tausayinsa wanda bai yin rahama zuwa ga bayan Allah shi ma ba za a masa rahama ba kar ka ɗauka na tara dukiya na bar miliyan talatin miliyan ashirin ko dubu ashirin ko dubu goma ya ishe su wallahi bai isa ba idan Allah ta jarraban ka saboda baka ji tausayin wasu ba sai kana rasuwa a wata ɗaya su lalata dukiyar gaba ɗaya kaga sun koma yan tasha in na ce yan tasha ba masu zama tasha ba sai dai yan tasha na me na kai? in akwai wani tasha ya hakuri? ba wai mai sana'a tasha nake nufi ba na'am to masu aiki a tasha su yi hakuri in akwai mai hidima a tasha ba shi nake nufi ba insha Allah ta'ala akwai mai hidima za ta shafi mu alkhairi a wurin Allah sau haka akwai alkhairi cikin taimakon marayu a ra'aita alladhi yukadhibu bid-din fa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin to akwai sharri wajen manta da marayu sannan wa khazinul masakin shugaba adali shine sto kifan miskinai miskinai shine sto kifan su duk damuwa kawai sai da zo ga masa ce to gashi a su dauka a basu yurabbi saghirahum yana tarbiyan ƴaƴansu kanana shugaba adali wa yumawwinu kabirahum yana kuma ƙoƙarin amintar da manyan ta bangaren gyara musu addini sai mutane amintattu wal imam al adil ya amiral mu'minin lalle shugaba adali ka sani kalkalbi kaman zuciya ne bainal jawari tsakanin gabbai zuciyar ita ce shugaba gabban kuma me talakawa to haka shugaba adali yake tasluhul jawarihu bi salahihi gabbai idan zuciya ta yi kyau to idan shugaba ya zama adali talakawansa na yin kyawu wa tufsidu bi fasadihi sannan kuma gabbai na ɓaci idan me zuciya ta ɓaci kamar da hadisi yace ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu kula wannan wannan shine siffar shugaba adali idan shugaba ya gyaru talakawa da ikon Allah suna gyaruwa shi yasa a baya aka ce istiqamatu ra'iyya min istiqamatir ra'i neman daidaituwan jama'ar da ake shugabanta ya ta'allaka da daidaituwan jama'ar da suke jagorantar su ne matukar shugabanni sun gyaru da ikon Allah talaka za su miƙe shi yasa a gyaran musulunci ana farowa ne ba minal adina ilal ba sai dai minal a'ala ilal adina a yanzu ne doka sai ya zama ana me ana bottom of approach amma na musulunci ana top down approach ne za a faro gyara daga sama ne yayyo ƙasa ba a faro daga ƙasa ya sama ba idan shugaba ya gyaru ya gyara jama'ar da ke bin sa su ma suka gyara jama'ar da ke bin su da ikon Allah sai a sauko kan talakawa amma matukar aka ce daga talaka za a fara a yi sama abin bai yin kyawu Allah ya taimake mu yace wal imam al adil ya amiral mu'minin shugaba adali ka sani kai shugaban mu'minai huwal qa'im bainal lahi wa bainal ibadihi shine mutumin da ke tsayuwa tsakanin Allah da bayinsa kaman shi wani shamaki ne tsakanin Allah da bayi yasma'u kalamallahi yana jin maganar Allah na Qur'anin Allah ilimin da Allah ya karantar da musulmai wa yusmi'uhum kuma yana jiyar da musulmai maganar Allah din wannan shi siffar shugaba adali ya jiyo mai Allah ya ce ya gaya wa talakawa shugaba adali hatta addinin talakawa haƙƙinsa ne gyarawa gyara musu addinin su haƙƙinsa da yanzu yadda za ka samu shugabanni na addini ana ta kokari a ga ya za a gina islamiyoyi ya za a biyan kuɗin malamai ina za a nemo malamai yadda za a gina masallatai ta ya za a gyara masallatan ake ta kokari wallahi lazim haƙƙin shugabannin mu ne ba na malaman mu ba haƙƙi ne na shugabanni yin wannan abu don ko ka ɗauki a tsarin ainihin kundin shi eh, constitution wato kundin barkan mulki in ka gara maka ce tsarin mulki ko shi ka ɗauka za ka ga yana na maka haƙƙi ne kare addini na shugabanni wannan haka ne ko shi ka ya bayyana haka so kula da wannan hatta makarantun da muke da su na addini wannan haƙƙi ne na shugabanni hatta masallatai da ake da su haƙƙi ne na shugabanni mai kula da su Allah ya bawa shugabanni ikon kula da su din wa yanzuru ila Allah shugaba adali iya dubi zuwa ga Allah wa yurihim kuma iya nuna talakawansa Allah din bi ma'ana ba ya ce ga Allah ba sai dai iya duba ainihin wasa'il hanyoyin saduwa zuwa ga Allah salin alim ya kuma ce talakawa ga hanyar zuwa wajen Allah hanyar ta mai ta yin aiki mai kyau babu wata hanyar da zaka hau kwalta ka tafi wajen Allah na'am sannan wayan qadu ila Allah iya mika wuyansa zuwa ga Allah shugaba adali wa yaquduhum kuma iya jagorantan talakawansa zuwa wurin Allah din shi yasa mu duba waɗanda suka yi shugabanci na adalci da ilimi irin su Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an wanda annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal a cikin wannan al'umma wanda yafi kowa a duniya sanan halal da haram shine Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu yace kuma ya'ati Mu'adh yawmal qiyama amama al ulama hadisi cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah hadisi hasan Mu'adh ibn Jabal zai zo gobe kiyama iya gaban muminai malamai in za a je wajen Allah Shi ne shugaban majalisar malamai a filin kiyama ai wannan daraja ce mai girma a kiyama an aka je aka tara malamai a filin kiyama to shi ne shugaban majalisar malamai kaga ai wannan mulkin nasa akwai abun kwadai a ciki to Allah ya sa mu cikin jama'ar da zai jagoranta don haka yace fala takun ya amiral mu'minin fi ma malaka Allahu azza wa jalla ka abdi tamanahu sayyiduhu kada ka kasance ya kai shugaban mu'mini da nake magana da kai yanzu fi ma malakaka Allahu azza wa jalla cikin abin da Allah ya mallakar maka ka abdin kaman bawa ta mana hu sayyiduhu wanda shugaban sai aminta da wannan bawa din ya tafi sai bar bawansa ko mai masa hidima ko kuma masinjansa duk ya bar dukiyarsa da iyalansa a hannu saboda tsabar amintuwa wastahadahu malahu wa iyalahu ya nemi wannan bawan nasa ya kula masa da dukiyarsa da iyalansa shi shugaba ya tafi abunsa kenan ko ko kuma mai kuɗin ya tafi ya bar iyalansa da dukiyarsa a hannun wa a hannun bawansa Fa fabaddada mala shi wannan bawan fabaddada mala ai fa farraqa mala sai kawai tarbar da dukiyar oga ya bar motoci guda goma misali da kuɗi miliyan ɗaya a kawun motoci goma mai juya ce a kar makalla ga ga mota ɗaya isa ga mota ɗaya garba ga mota ɗaya sai ya rabar miliyan ɗayan kuma ita ma dai aka sayar da aka watsa al'amarinta wa sharrada al-iyal iyalan kuma yace kowa ta koma gidan ubanta kawai ta an sallame ta kowa ta je kowa ya shiga inda zai tafi to an ci amana ko ba ci ba mutum ya baka amana dukiya da 'ya'ya ka rabar da dukiyar ka watsar da ita iyalan ka sallame kowa wanda ya taba samun irin wannan da aka yi a wani gari wai wan yayi tafiya ne to dan <laughs> kaninsa sai matar wanta bata wa kanin rai shine daren sai ya baci sai ya kira wani yaro irin yan ɗaliban mu da haka na irin dan sakandare zai rubuta wasiƙa zai sake matar wansa shine ce a rubuta sake ta yace shiga ne yace sa ɗari shi yaron yana islamiya yace yace babba babu ɗari yace ba ɗari yace yace nawa ya yace uku yace ma yayi yawa yace uku yayi kada yace samar da ko 90 to to da kyar dai aka yi ittifaki a shiga uku. aka rubuto shi kanin ya sake matar wan shika talatin da uku wan kuma ya dawo saboda jahil ya fashe da kuka an sake masa matarsa yanzu ya zai yi kenan yanzu ya gamsu tasa go <laughs> shi yasa duk wani abun ba ilimi hankali baya aiki to ya za a yi wanka kanin ka sake ma mata inda inda ana haka ai da an shiga uku ai da wani ya zo ya kafa zai a ku sai ce duk mata an ne ya sake su gaba ɗaya kowace ya sake ta kawai ai da ana haka da an shiga uku duk wanda ya bata ma rai sai ka je ka sake matarsa gaba ɗaya ka sallame su ba shikenan ma <laughs> to haka ai ba ba haƙƙi kan ya sake matar ba na'am baya da haka fa afkar ahlahu ya talautar da iyalansa shi bawan da aka baro amana wa farraqa malahu ya da dukiyarsa gabaki daya wa alam ya amiral mu'minin ka sani ya kai amiral mu'minin annallaha lalle Allah anzalal hududa ya ainihin saukar da haddodi li yuzajjira biha anil khaba'ith Dan ya tsoratar biha da wannan haddodi na yanke hannun barawo na kuma wanda ya yi taɓa yin aure musulmi ya yi zina a shi don ya tsoratar ayil daga munanan abubuwa wal fawashish da alfasha ba wai burin Allah ne a kashe mu ba a burin Allah ya sa dokar ne don me dan a tsoratar da mu da wannan dokoki din idan akwai dokar sai a daina yin laifin in babu doka sai a yi me sai a yi laifin don haka yake cewa wannan haddoji da Allah ya sa yayi ne don ya tsoratar da mu don ya tsoratar da bayinsa ba wai kada kai shugaba ka dauka wai tausayi ne in ce a'a ba zan yanke hannun wani ba a'a ba zan kashe barawo ba zan kashe wanda ya taba yin aure zina ba ina jin tausayin sa duk tausayin da ya saba wa Qur'ani ko hadisi ƙarya ne ba tausayi bane tausayi a duniya wallahi alazim babu mai jin tausayin mu irin Allah ne don yadda Allah ke jin tausayin mu fi yadda iyayen da suka fi mu jin tausayin mu haka manzon Allah yake mai tausayi ne gare mu sallallahu alaihi wasallam wa kana bil mu'minina rahima laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabin Allah iya jin tausayin mu fiye da yadda muke jin tausayin kayan mu kuma Allah din shi yasa dokar shi kuma isar zuwa gare mu don haka mu mun amince dokar da Allah ya sa ta a kayan mu a yi implementing din akan mu don Allah din ya mu fiye da yadda kowa ke son mu a duniya don haka yake cewa don haka addu'o'i da Allah ya sa dan ya tsoratar ne wa jama'ar da ke aikata munanan abubuwa da alfasha sai yace to fa kaifa idza ataha mayyaliha yaya al'amari zai zama wanda aka bashi haƙƙin jagorancin al'umma kuma ya zama aikata fa alfasha din ko kuma aikata mummunan aiki din in aka ce zina haramun ne an sa do talaka kada su wanda ya taɓa yin aure in yayi zina za a yi ta ainihin mi'ajal wa rajim bula ɗari kuma da jefe shi wanda bai taɓa yin aure ba mi'ajal wa taghribu am ga hadisi a muslim bula ɗari kuma da bakuntar da shi wani gari shekara ɗaya to wannan doka na so shugaba sa akan talakawa sai Allah ya jarabi al'umma shugaban iyayen wannan laifin ta za a implementing doka ai ba zai yiwu ba shi yasa yace to fa kaifa idza ataha mayyali wanda haƙƙinsa ne ya sa dokar akan talakawa yayi al'amari zai kasance da shi iyayen laifin shi yasa sai kaga abin tausayi wai a Najeriya ana magana akan war against corruption wai yaki da da lalace haba jama'a corruption din da yaki da cin hanci ina za a je a haka eh abu ne mai kyawu but amma na ta ina za a faro gyara nawa talaka ya dauka ina ya samu dukiyar ma balle ya dauka ai abin da zaka tambaya kenan yanzu ni da kaina ma muke da dukiyar ina aka ba mu mana dukiya balle ba mu zalunta <laughs> a kasan nan ba an kai level da a shekarun bayan mun sani a jiha ɗaya daga cikin jihohin nan wai trailer ɗari da taki sun bata ba wai fa wai sun bata da ainihin biro ba a wai sun fito ne za su kai kayan wani wuri su bata ba a su ba gaba da da tirelan guda ɗari da direbobin da kayan takin sun bata ba har yanzu kuma ana ciki a yau wajen shekara takwas ba a same su ba haba jama'a ko kutare ka samu mutum ɗari kutare kuma makafi kuma guragu ka ba su kekuna kuma kurmaye ai ba za su bata yau shekara takwas ba a samu su ba mutum ɗari dai ka a Najeriya ko ɗaya za mu samu da ikon Allah ko ko <laughs> ce wa anna Allah an kisasa kuma lalle Allah ya saukar da kisasi hayatul li ibadihi don ya zama rayuwa ne zuwa ga bayi kamar yadda Allah ya gaya mana tun daga cikin ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al-hurr bil hurr wal abdi bil abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi isan zalika takhfifun min rabbikum rahma faman itada ba'da zalik falahu azabun azim wa lakum fil hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun don haka hatta kisasi na cewa idan wane kashe a kashe shi idan wane fasa hanci a fasa mar in wane yanke hannun wane a yanke masa in wane makantar da wane a makantar da shi duba babin kisasi abin sha'awa cikin muwatta ta imamu malik bin anas bin malik bin abi amir rahmatullahi alaihi kaga abin sha'awa yadda musulunci ya karantar da yadda ake kisasi a musulunci in kai a maka yadda kai zalunci a zalunce ka wannan zai sa ba ka taba hakkin wani ba yanzu a bayar da za a yi kisasi shi jabal ya mari hancin wani ya fasa za ka ce za a rama me yayi ba guduwa yi ba to haka abin yake so wannan shine adalcin musulunci su duka wannan haƙƙi ne kisasi na cewa in kashe a kashe adalci na musulunci ne shi yasa ake ta wai ana ta debate a ƙasar nan wai abolition na ainihin death penalty za a cire ainihin kisan kai a kundin tsarin mulki na Najeriya wai ana neman memo daga wajen al'umma gaba daya me so a cire ko kuma wanda bai so a cire rubuta dalilansa abin da na faɗa ba abin da zamu rubuta akan wannan musulmi dai yanzu a duk yadda ake a ƙasar nan aka kai mataki a shari'a wai sai mu rubuta muna so tukunna har aka rada dama wa makiya addinin Allah na fitowa suna bayanin wai rashin adalcin shari'ar musulunci wannan yana daga cikin illa da za a rika musu akan shari'ar Allah har a bada dama talaka da wanda ba musulmi bai sa baki wai na magana akan adalci ko rashin adalci wannan ba ma ga mun yi akai Allah ya ce in mun yi a kashe mu mun amince in mun yi a kashe mu Allah ya ce in mun yi a yanke hannun mu mu mun yadda in mun yi a yanke hannun mu ba shine imanin ba Allah da ya ce a mana iya samu fiye da yadda muke son kanmu da ka ba mu da damuwa an ce eh wai a cire ko kada a cire ana tunanin dacewa ko rashin dacewa idan aka yi abolution aka aka kashe ainihin aka cire kisan kai a ƙasar nan musulmai da aka kashe a Najeriya shekaru da yawa me suka yi a kashe su sama da mutum dubu an kashe a Jos musulmai me suka yi a kafancin an kashe musulmai me suka yi a tafawa balewa an kashe musulmai me suka yi a bamma an kashe musulmai me suka yi a zangon gada an kashe musulmai me suka yi a ainihin ofisi an kashe musulmai me suka yi a ƙasan nan babu wani faɗan addini yau a Najeriya da musulmi shi fara yin faɗan babu shi a Najeriya ya zama dalilin zubar da jini ba faɗa ɗaya sai dai auka musulmai duk an kashe su ba a ba su ba ba a kuma hana kashe su ba har yau ana kashe musulmai ba a hana wannan kisa ba an tara hanyar yau wata goma sha bakwai sha takwas ana kashe musulmai kuma har yau ba a buɗe hanyar ba ba a je an bude ba kuma yana cewa wai dokar Allah ya ce a kashe mu mun yadda ko ba a yadda ba za a duba dacewa wa zai jojin akan Allah إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا لأجل ذا نقول سمعنا وأطعنا wannan shine matakin mu akan dokar Allah na'am haka yace wannan Allah saukar da kisasi ne ma ba da rayuwa kare rayuka ne li ibadishi zuwa ga bayin Allah don haka malam sai shi Imam Hassan al-Basri yace fa kaifa idza qatalahum may yaqtasu lahum yaya al'amari zai zama shugaban da yake shi yake rama wa talakawan da aka zalunce su aka kashe su yaya lamari zama kuma ya zama shine mai kashe su idan an kashe wani shugaba shi yake cewa to wani da ya kisa shi ma a kashe shi to ya kuma lamari zai zama shi shugaban ya kashe talakansa kamar yadda ya faru a wata jiha daga cikin jihohi na can kwanan nan irin yadda shugabanni ke zuwa da mota a guje hu wani talaka ya zo dattijo yadda ake bamu labari ya manyanta kawai da keke aka ruda shi yan sanda sun biyo ana bin mai mulki yu da jiniya kawai irin yan sanda aka zabgawar bulala kawai sai fadi aka bi kansa da mota aka wuce ya faru a cikin jihar sau biyu duka akan keke mutum na tafiya bai sani ba ka zo kan kwana an ka ji jiniya sai ka rude baka saba ba kuma an ma bulala ka faɗi an hau kanka an taka an wuce ba ma wanda ya tsaya a wurin kawai aka wuce Wazukur يا أمير المؤمنين الموت الموت وما بعدها واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده يا كي أمير المؤمنين كتنا متوا دا أبن دكي زوا باين متوا متوا دي ga hadisi ya zo na Imam Tirmidhi rahimahullah ya zo a cikin sunan na imamun nisa'i rahimahullah sheikh muhammad nasir albani rahimahullah ya tabbatar da ingancinsa cikin littafin tuhfatul ashraf juz'i na goma sha ɗaya hadisi na goma sha biyar annabin allah ya ce aksiru min zikir hadimin lazzat ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin daɗi don ita ce me mutuwa ku yawaita ambaton ta a rayuwa kullum a rayuwarka karka manta da mutuwa duk abin da kake karka yi wasa da ita ka tuna mutuwa wa ma ba da abin da ke zuwa bayan mutuwa mutuwa na zuwa mala'ika na zuwa in mala'ikan rahama ne aka turo kai bawan Allah ne wan nazi'ati gharqa A'a mala'ika in mutum mutumin banza ne a turo mala'ikun azaba wan nazi'ati gharqa bawan Allah na kware a turo mala'ikun rahama wan nashitati nashita kuma a turo mala'ikan babu wanda ya hana ka mutuwa falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin ba wanda ya sai hana ka mutuwa a duniya ba wanda ya sai hana mutuwa duk gatan mu uwa uba 'ya'ya mata suna raye duk mulkin da muke kan Allah ya turo Allah zai dauki rayuwar mutum wa ina mulki ya kai irin mulkin Fir'auna a duniya Fir'auna sojojin da ke gadin sa a gidansa personal security na gidansa iya da soja alf alf wa mi'atai alf soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu su ne personal security na gidansa kawai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na yake yanzu kafirci bai hana mutuwa in yana hana mutuwa ina fir'auna yace ana rabbukumul a'la ni ne Allah babba dukiya ba ta hana mutuwa ina karuna inna karuna kana min qaumi musa fa bagha alaihim imani bai hana mutuwa inda yana hana ina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah yace wa in tuti'uhu tahtadu in ma ka bi shi kai din ma shirye ne to idan ka bi wani ka shiri to ya shirin yake zuwa ka da bin Allah da dukiya da talauci da kafirci bai hana kowa ya mutu hatta kafirai sun san za a mutu Allah bai musu rantsuwa za a mutu don sun ce in hiya illa hayatuna dunya na mutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahar ashe sun amince za a mutu to wa ma bada hu da abin da zai zo bayan mutuwa da mutum ana sa shi a kabari za a zo a tambayoyi kwaya hudu tambayoyin kuma ba kramin din su ake ba mutum zai je haddace ba ne in an zo ya zuba tilawa wallahi tallahi ba haka ne imani ke sa amsa su tambaya ne masu sauki kuma ka duba wani jarabawa an gaya maka tambayar tun kana duniya in a duniya ne aka ce ga tambayar na hau za a maka a na hau ka zo da jumla ɗaya ainihin fi'ili madi ka zo da kaza mudari'i ka zo da jumla ta dauki fi'ili madi da fa'ili da maf'ulun bihi ai an gama a ce ga jarabawa lokaci kaza next ya za a maka ai ka huta to duba adalci jarba da za mana a kabari Allah ya gaya mana amma na in baka da imani ba za ka amsa su ba na farko tambayar man rabbuka waye ubangijinka mumini ya ce rabbi Allah au rabbi Allah ubangiji na Allah na biyu a ce me ma dinuka menene addinin ka ce dini al-islam na uku a ce ma ilmuka wata riwaya ta ce ma amaluka ma ilmuka an ce me iliminka sai ka ce qara'atu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma na gaskata wata riwaya ta ce me ma amaluka me ka karfa tambayar mutum me aikin sai ce ni ma'aikacin jami'a ne ba zai fayu ba fa wallahi tallahi mutum akwai gilazun shida da al'amarin ba haka yake ba ba za a ce me aiki mu da ni malamin makaranta ne a ko kuma ni ma'aikacin jami'a ne ko ni dan ministry of education ne ko works ne ba shi yake tambaya ba mu dai wannan ya kwafsa kowa aran mai wala ce ko malamin lafiya ina ji shi yake tsokanan kansa kenan <laughs> in an ce amadu ka aikin ka tsakanin ga da Allah garka je ka tafi tun da aiki na amfani na duniya zai mu ne dauki credentials da je da su to ba bukata kawai ilmuka iliminka aikinka aikin da kai wa Allah na hudu ma za ta kulu fi hadha alladhi bu'itha fikum me zaka ce akan wannan da aka aiko zuwa gare ku in ka da imani ka ce huwa muhammad rasulullah shine muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutumin banza da ya sai ce ha ha la adri ko ya haddace ya yi kiramin ba zai iya amsawa ba ha ha la adri man ha ha la adri ma ilmuka ha ha la adri ma dinuka ha ha la adri ma za ta kulu fi hadha alladhi buita bikum sai ce sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu ji jama'a na cewa kaza ni ma kawai sai na faɗa shine yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah a duniya sun faɗa a lahira Allah ya tabbatar da su duk nan wurin Allah ya tabbatar da mu akan wannan na'am baya da haka ka tuna mutuwa da abin da ke zuwa bayan mutuwa wa killata ashiya'ika indahu ka kuma tuna karancin tasirinka idan mutuwar ta zo karancin tasirinka shine ashiya'ika karancin tasiri waye ka taba jin sun buga da mutuwa kai labari akwai dai annabi Musa alaihi salam ya taba naushin mutuwa wannan hadisi ya inganta ba lokacin magana mai tsawo a kayansa amma na a yanzu ka taba jin mulki ya hana a mutu baka taba ji ba duk karfin mutum ba to ba sai an ga mala'ikan mutum ba tukunna ma yi a lokacin shi ya ga aiken da aka yi gare shi amma a yanzu Allah ya boye ba a magani gaba daya kawai mutum sai dai a ji kawai sulub an dauke shi lokacin kasar kancin tasirinka in karfi na hana ka san da ko wanda ya fika karfi ya tafi in mulki na hana ko wanda ya fika mulki ya tafi in ilimi na hana ko wanda ya fi mutum ilimi ya tafi idan almajiranci na hana akwai wanda ya fi mu almajiranci ya tafi wa ansaraka alaihi kuma suna abubuwan da za su taimake ka a cikin mutuwa da bayan mutuwa da ayyukanka na kwarai fatazawwat lahu wa lima ba'dahu kayi tanadi wa mutuwa wa lima ba'dahu da abun da ke bayan mutuwa min al-faz'il akbar na rudani mai girma rudewa tsoratarwa mai girma da zai zo bayan mutuwa in an mutu ga azaban kabari bayan azaban kabari akwai lokacin da Allah zai kai mu duk duniya Allah zai umarni a mutu in an mutu za a zauna tsawon kwana me za a mutu tsawon arba'in hadisi ya zo na abu huraira radiyallahu anhu ya ce arba'in wata riwaya ta ce arba'i na yau ma shek muhammad nasir alamai rahimahullah ya ce wannan bata inganta ba kawai hadisin da inganta ya ce arba'un arba'in ko wata ɗaya ko kwana ɗaya ko sati arba'in ko shekara arba'in wallahu ta'ala alam arba'in kawai an ɓoye mana shi bayan nan Allah zai tashe mu kuma hadisin da yazo yace za a tada mutane a yi ruwa kamar ruwan maniyi ya tashe su wannan hadisi shi ma bai inganta mu duba cikin tahqiqi na al-aqida at-tahawiyya na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah wannan hadisi shi ma bai inganta ba kawai dai Allah zai tada mu abinda bai rubewa jikin mu shine wani kashi a nan wurin da ke kusa da duburar mutum karshen nan dinsa wannan shine Allah yake tada halitta akai ya sunan kashin ban san ko malaman mu za su faɗa ba wajen kwankwaso na na eh a ah, wai da Hausa to kashin kwankwaso nan kusa da dubura jazakumullahu khairan to akan nan Allah zai tada halittar mu bayan nan za a tashi a tada mutane a tsaya shekaru wannan shekaru da za a tsaya dubu hamsin har a zo tukunna a rabu a zo filin kiyama akwai abubuwan da za su faru dunuhu shams na farko matso da rana kusa da mu ketare sirati wanda za a yi faman tsainihin wa in minkum illa waridu hakana ala rabbika hatiman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu dhalimin fiha jathiya banda wannan kuma za a zo a tsainihin almizan sanya mizani faman thaqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون كوتشم أعراب وكم مؤمنون kaga anan wurin duka abubuwan da suke faruwa kenan mutum da ya tsaya gaba ga Allah amar hisabi laysa bainaka wa bainahu tarjuman babu tafinta tsakaninka da Allah iya magana kana ji mumini hadisi a qari ya ce da ake bar hisabi Allah zai wali da shi ya ce kai laifi kaza ya ce nayi kai laifi lokaci kaza nayi ran kaza watan kaza kai laifi kaza ya ce nayi sai an kammala ya gama tsammanin ya halaka yanzu Allah ya kama shi sai ya ce na boye ma laifukan ka duniya babu wanda ya sani na gafarta ma je ka aljanna amma na mutumin banza fasiki za a kira shi ne ala ru'usil khala'iq a tare duk halittun duniya a bayyana duk duniya rufin da yin an kammala sai Allah ya tsine mar albarka halittun wurin tsine mar albarka sai a kora shi wuta Allah ya kare mu daga wannan wannan shine al-fazi al-akbar Uthman bin Affan radiyallahu anhu yace idan na samu kaina tsakanin wuta da aljanna ina tsaye ban san ina za a yi da ni ba ko kuma na sa kafa ɗaya aljanna ɗaya na waje ba ta shiga cikin aljannan ba ya ce a lokacin saboda tsoro da nake ji na wannan wunin zan inda an ce in zaɓa a mai da ni ƙasa ce wallahi zan amince zama ƙasa ba mutum ba ko kafa ɗaya ta shiga aljanna ya ce wannan fargaban ba za ta fita jikinsa ba ka ji jama'ar da suke da garantin aljanna wanda an gafarta musu da bakin da bai karya wa ma ko anil hawa in huwa illa wahayyuha mu yanzu gafara ko a BBC ba ce an gafarta mana ba kuma ko an faɗa mutum ya san ba gafarta mar ba yanzu dai kana zaune ina zaune a zo ga labarai da dumi sa a BBC an gafarta Isa Ali Ibrahim wallahi ko an faɗa na san ba gaskiya bane to wani yace ana gafartawa a yanzu ma to a yanzu abin da nake faɗa wani yace ya gafarta ma ka ce sai a ba sobaro da naira biyar ka sha ka yafe masa wannan ya ya rike wa wannan kawai ka sha soban ka ce ka gode yafi sauki wa'alam ya amiral mu'minin ka sani ya kai shugaban mu'minai anna laka manzilan lalle kana da masauki ghairu manzilikal ladhi anta bihi koma bayan masaukin da kake cikin sa a yanzu kana da gida masauki koma bayan wannan masauki yakunu fihi sawa'u ne zai kasance a cikin sa sawa'uka ai makanuka shine masauki ainihin wajenka shine imma wuta imma aljanna wa yufariquka ahba'uka jama'an da ke kusa da kai da masu kaunarka suna rabuwa da kai gabaki daya yusallimunaka fi kaharihi akwai lokacin da suke sa ka a cikin raminsa a cikin rami na me na kabari faridan kana tsiraitacce wahidan kai kadai idan aka zo binne mutum ɗansa na kuka a gindin kabarin idan ya kuka ce to yanzu tunda kana kuka ka taimaka ka shiga abun ne da baban zai yadda ai wallahi ba zai yadda ba matarka da take kaunar ka a duniya tana gaba wani namiji sai kai idan zaka rasu a dare a ce an ba ta ikon gadin gawar ka zuwa gari ya waye a kai ka wallahi al'azim za ta ga duk duniya ba daren da ya kai wannan daren tsawo burin ta dauki ka kawai gari ya waye akai abun ne wai me kamar kake so a yi gaggawa a abun ne ka kuma har yau ba mu ji wanda ya sacrifice rayuwarsa yace na amince abun ne mu da wani ba kowa shi kare yake tafiya hmm. fatazawwad lahu ma yashabuka ka yi kokarin yin guzuri wa abin da zai sahibance ka me zai sahibance ka yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ranar da mutum ke guduwa min akhihi daga dan uwansa shiqiqi ko kuma li ummi ko li abi baya da haka wa ummihi yana guduwa wa uwar da ta haife shi a filin kiyama wa banihi yake guduwa wa ƴaƴan da ya haifa wa sahibati yake guduwa wa matarsa wa banihi wa abihi da ubansa wa sahibatihi da matarsa wa banihi da ƴaƴansa dan adam a filin kiyama ba ruwansa da kowa a duniya ba ruwansa da kowa shi sa qur'ani yace idza fiqa fi suri fala ansaba bainakum yawma idhin wala yatasaalun daga an tashin nan babu dangantaka wane wan wane ne wance uwar wane ne wallahi ya kare babu wannan alaka din kowa ta kansa yake yi shi yasa hadisi yazo a bukhari annabin Allah tsira da amincin Allah sabbara garshe shi zamu tashi fatan uratan ghurla babu takalmi sannan kuma tsirara za a tashi sannan kuma da ruba Aisha ta ce mm, mm, mm, ai maza za su kalli al'auran mata ma za su kalli al'auran maza sai mu ce mata al'amru ashaddu min zalika bala'in ya wuce nan har ka gane dan adam a gefen ka tsirara yake ai tashin hankali bai kai tashin hankali ba tace ke ke tunanin wannan bala'in ya wuce ma ka gane cewa wani a gefen ka tsirara yake ba kallon da za a yi kowa bala'in sai ya ishe shi Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al ya kawo wani hadisi a cikin Ukhtahu hal turidin sa'ada nasa hadisi yace Hasan yace dan adam a filin kiyama idan ana auna aikin uwarsa yana sha'awan ina ma za a kama uwarsa da cewa ta zalunce shi a kwato ladanta Allah ya bashi ko kuma ɗabi zinubansa a ƙara mata dubai da kake son uwar yau a duniya duba jinkan dan adam zuwa ga uwa a duniya amma na kana kaunar idan za a kama ta da laifi a dauka haƙƙin aikin ladanta a baka ba jama'a filin kiyama ba irin taron duniya bane wa dhkur ya amiral mu'minin ka tuna ya kai shugaban mu'minai idza bu'thira ma fil qubur wa hussira idan aka fitar da abubuwan da ke cikin kabarurruka wa hussila ma fi aka kuma halatto da abubuwan da kirji ya boye suke cikin kiraza fal asrar zahiratun sirrurrukan mu gabaki daya lokacin za su zama sun bayyana a fili wal kitab shi wannan littafi na ikra kitabaka كفى bi اليوم عليك حسيبا لا hasiba صغيرة ولا كبيرة wala kabiratan illa ahsaha bai barin wani أبو abu ko babban abu illa فاتي face ya دك duk abin mutum ya a duniya za a za a da shi ana ta da mu a kabari yau mun shiga uku waye ta da mu daga wannan hutun da muke yi waye ce a ta da mu mu'minis ce hadha ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun wannan shine abin da ake mana alkawari za a tashe mu toyo an cika alkawari manzannin Allah sun faɗi gaskiya mu yi kokari kar mu shiga cikin jama'a da ke cewa waye ce a tashe mu mu yi fatan mu samu kanmu cikin jama'ar da suke cewa hadha ma wa'ada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun Allah ya samu a cikin su kuma mu sani cewa ba abin da zai kwace mu sai yin aiki don Allah da koyi da sunna da kuma yin mujahada a rayuwa Allah ya ba mu ikon yin wannan ina ta kokarin a kai karshe amma na ba zai yi ba ina ga insha Allah ta'ala kar a yi gaggawan yawa ina gara mu dakata in mun tashi sai mu tashi fal'ana ya amirul mu'minin a cikin wasiya da ko akwai lokaci ina ga mun yi minti 80 yanzu to gara a dakata gaggawan da nake shine a kammala nan din a samu wajen kwana to mun yi abin da ake cewa tsangaya kwana a jeji ko to Allah ya sa mu kwana jeji mu tashi lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد